hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1442 wanda ya dace da littafin tara ga watan Mars shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha biyar cikin jirin darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al imamul hafiz Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahmatullahi alaihi al da ta nasai ya rasu ne shekara ta ɗari bayan hijira uku bayan sallallahu alaihi wa alihi yana karantar da mu ne tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa game da rayuwa da iyalai a gidan aure a cikin wannan tace nashi mai albarka dan ba manta ba mun karanta dogon hadisi na qissatu hadithatil ifk tarihin wato kazafi da aka yi wa Aisha radiyallahu anha wanda ma ya kulla babi karkashin bayani akan hukuncin yi wa mata ƙura'a in za a yi tafiya da ɗaya daga cikinsu shi ne muke jin bayanai game da ainihin wato fa'idojin da ke cikin wannan hadisi za mu tashi a inda malam yake cewa a ƙarƙashin ta'aliki wanda ke daidai shafi na hamsin da biyu zuwa da hudu ga daidai hamsin da hudun inda yake cewa wafihi annal mar'ata idza kharajat li hajatin tastahibu tastahibu man yuqnisuha aw yakhdimuha mimman yu'manu alaiha a cikin hadisi ana ƙara samun fa'ida cewa idan mace za ta fita ta je biyan wata ta, to ana so ta ɗauki 'yan rakiya ta nemi ƙawa da za ta raka ta ko ƙanwa ko matawa ko kishiya ko ɗiyarta da za ta raka ta auya khadimuha ko ya aikinta mai mata aiki ko mai mata reno ko mai musu wanke-wanke ko makamancinsa neman yi umarnu alaiha wanda aka amince ba zai cutar da ita ko ta cutar da ita ba saboda aisha ta nemi rakiya a gun ita wannan Mamman mista malai ci gaba da cewa wa fihi zabbul muslimi anil muslimi wannan hadisi na nuna mana sunancin musulmi ya kare mutuncin dan uwan musulmi hususan. man kana min ahli fadli musamman wanda yake da falala wa raj'i man yu'zihim da yin tankiya ga wanda yake fitar da mu'minai walau kana minhum bi sabil ko da ya isa da su ina ma ga ka Aisha da ta hana wannan mata ta zagi nisa har da cewa nisa din danta ne da ka yana daga cikin sunna abu mai falala idan ka ji za a cutar da wani mumini kar ka bari a cutar da shi za a zage shi ko a ɓace shi ko ya masa sharri ko a faɗa abin da bai aikata ba sai kuma zaka ce a'a ba haka bane yana daga cikin ayyuka na falala kare mutuncin mumini a san da baya kawai yana raye ne ko baya raye malam ya ci gaba da cewa a wa bayanu mazidi fadilati ahli badr sannan wannan kisa na ƙara nuna mana falalar yan badar wa itlaqi sabbi ala lafzi du'a bisu'i ala shakhs da kuma faɗin cewa idan kai ma wani addu'a mummuna a kira abin da suna zagi da take da Aisha take ce mata me yasa kike zagin wanda ya je Badar in ga ba cewa tai ka ci abu kazan ka ba cewa yi Allah ya tsine masa mummuna addu'a ce to addu'a mummuna da za a yi mutum ashe ita ma tana ɗaukar ma'anar zagi idan wani ya claimin cewa wane ya zage shi ya ka duba ga wanan nan bai faɗi kalmar da aka sani ta zagi al'ada ba amma ya faɗi kalmar tsinuwa ko kore shi daga ni'imar Allah to shi ma yana ɗaukar hukuncin zagi malam ya ci gaba da cewa a wa fihi bahasu an amri alqabi idza ushi'a wa tu'rafu sihhatuhu wa fasaduhu bitanqidi ala man qila fihi hal waqa'a minhu qabla dhalika ma yushbihu aw yaqrabu minhu yace wannan kuma hadisi na nuna mana halittin ka yi bincike game da wani abu mummuna ba a son asali mutum ya shiga wata matsala mummuna ko wani labari mara daɗi amma idan ya riga aka yaɗa shi to babu laifi ka nemi jin asalin shi kuma ana gane asalin labarin ne ta hanyar daga ta hanyoyin a kalli wanda aka ce ya yi abin shin yana da kama da wanda zai abin wannan yana nuna alamar labarin ya yi kama da gaskiya ko kuma a gabbe da kama da wanda zai abin wannan nuna alamar labarin da ya kama da gaskiya ba واستحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير da kuma cewa wanda aka tune shi da mummunan abu to ba za mu ɗauke shi a matsayin mutumin banza ba in da can mun san shi a mutumin kirki shine istihabul hal akan me aka san wani akan kirki to ko da yanzu wani ya zo ya tune shi da magana cikin rashin kirki ba za mu tada shi daga gidan kirki mu kai shi gidan rashin kirki ba sai an samu tabbas aisha mun santa mutum ya kirki ce yanzu an tune ta da wani barna to wannan bai cire ta daga gidan mutanen kirki zuwa gidan mutanen mallawa mu kiyaye wannan ya da muhimmanci sosai a rayuwa idan ka san mutum matsayin mutumin kirki yana matsayin mutumin kirki wata tuhuma mara inganci ba ta fi da shi daga gidajen nagarta ya ci gaba da cewa sannan ya ce wa fihi fadilatun ƙawiyya li ummi mistahin akwai falala mai girma ga mahaifiyar mistahu ɗin li'ana lam tuhadi waladaha domin ba ta nuna son kai game da ɗanta ba fi wuqu'ihi fi haqqi Aisha game da abin da ya na shiga mutuncin Aisha bal ta'ammadat sabbahu ala zalika da gangan mata face shi akan haka wato wannan yana nuna falalarta a matsayinta na mai son gaskiya ba a matsayinta na gama garin uwa ba kuma a ɗabi'ance gama garin uwa takan goyi bayan ɗanta ko da ta san bai da gaskiya ko da duk duniya an shaida mutum banza ne ta ce shari'a yake mashi abokai ne suka ja mai ko da duniya an san abin da yake mara kirki tana son kayan ta ita in an ce yayi kaza za ta ce ai ba kan shi faro ban ta za ta faɗa ta ai ba kan shi faro ba in tana son wuce ta ce ai sharri ne ko yan sanda ne suka kama shi ko an kama shi da laifi ne na wani babban laifi a cikin al'umma za ka ga uwa dai takan so kayanta to in uwa ta iya zaben gaskiya akan ɗanta babu shakka wannan uwa tana da tana da falala wa fi taqwiyatu taqwiyatu li ahli al-ihtimalain fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam an ahli badal sannan wannan hadisi na ƙara ƙarfafan ɗaya daga cikin ma'anoni biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutanen badar cewa annallaha qala lahum annabi alaihi salatu wasallam a hadisin bukhari da muslim yana cewa Allah madaukakin sarki ya dubi zukatan mutanen badar sai ce i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku je duk abin da kuka dama ku yi na gafarta muku to wannan sai aka mai fasara biyu to ɗaya daga cikin fasarorin wannan hadisin na goyon bayanta wata fasara ce shine annar rajiha fasara mafi kyau annal murada bi zalika abinda yake nufi da faqad ghafartu lakum anna dhunuba taqa'u minhum za su iya yin zunubi lakinnaha makruna bil maghfira amma zunubin yana tare da gafarar sa kai tsaye tafdilan lahum ala ghairihi falala ce wannan akan sauran mutane saboda mene saboda bi sababi zalikal mashhad azim saboda wancan aiki ne girma da suka yi a badar ina fata mun gane wannan wa marjuhiyatil qawl akhar da kuma cewa ɗayan zancen shine mara inganci da mara ƙarfi shine mene annal zunuba taqaw minhum annal annal Allah ta'ala annal murada annal Allah ta'ala asamahum fala yaqaw minhum dhanbun wanda wasu suka ce abinda wajen yake nufi daga ranar 'yan badar Allah ya tsare su daga fadawa zunubai to waki ya nuna cewa wannan fasara ba mai inganci ba ce domin an samu cikin su wani yayin zunubi kamar anan malam yace nabba ala zalika shehu abu muhammad ibn abi hamza nafa Allah bi al-imam muhammad abu muhammad ibn abi hamza shine ya faɗi wannan Allah ya sa a ci amfanin sa yana ishara ga malam abdullah ibn sa'adi ibn abi hamzat al-andalusi mai littafin muktasar bukhari ana an da shi da muktasar bukhari amma sanin sunan shi jam'un nihaya wani malami ne da ya rasu shekara ɗari shida da tasa'in da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin andalus ne amma ya rasu ne a ƙasar misra inda ya rayu shi ne faɗi wannan magana a cikin wannan muktasar nashi na sahih bukhari Allah ya gafarta mishi malam yace wa fihi mashru'iyyatu tasbihi inda sama'i ma ya ataqidu sami'u annahu kadhib sannan hadisin na nuni zuwa ga ainihin wato faɗin subhanallahi a sa'ad da wani abu ya faru wanda mai saurare ke jin alamar ƙarya ne da aka wata magana da ta baka mamaki kasan mace ƙarya ce babu laifi ka ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ma'ana tanazzaha Allah an hadha al Allah ya tsarkake Allah ya tsarkake da irin wannan ƙarya Allah baya san irin wannan ƙarya haka da nau ya faɗi wannan magana a cikin al'azkar ya kawo daga cikin ababen da ake faɗa idan an zo an faɗi wani zance na ban mamaki ana iya tasbihi ko a yi kabbara ko kuma a ce la ilaha illallah faɗin salati fa da mutane suke da an yi magana mutum ya yi salati ko kuma ya ba da labari ya ce na yi salati na sanar da ubangiji idan abu ya ba mutum mamaki to wannan malamai sun karhanta sun ce bai da asali idan mutum ya ji wata magana kai ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ya ji abu mamaki ko abu na ban tsoro wannan yake cewa wa hadha yaf'aluhu al-amma wannan mutane ne kawai gama gari suke amma babu shi a cikin karatu yace bal karihahu al-a'imma malamai ma sun kyamaci wannan abu ina fata mun gane wato wurin ba wurin yin salati bane wurin ambatan Allah ne tasbihi ko kabbara ko kalmar shahada ita ake idan aka faɗi magana ta baka mamaki ko ta baka tsoro ko ka ji ta wani gatsai haka ko ka ji ta daki kwakwalwarka sai kai tasbihi ka sanar kai tasbihi kamar yadda muka ji anan subhanaka hadha buhtanun azim ko da ta Aisha ta yi malam yace wa tawjihu huna annahu subhanahu wa ta'ala yunazzahu an yahsula liqarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tadnisu ma'anar shi anan shine Allah subhanahu ta'ala ya tsarkaka daga ya bar wani abu na na datti ya faru daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yushra'u shukruhu bitanzihi fi da fi mithli hada daka ana ana shar'anta cewa a a a gode masa tsarkake shi saboda wannan baiwa da nabbaha alaihi abubakar ibn al-arabi ibn al-arabi shi ya faɗi wannan wa fihi توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها yace kuma daga ciya ila yau akwai cewa mace ba ta fita ta je anguwa sai da izinin mijinta in an tuna a ranar mun ambaci abin da yake shi kuma ɗayan ɓangaren ne halin sun fita zuwa inda dama can tana da izini gama gari na zuwan shi izini da baka ko izini a bisa mizanin al'ada al'adan irin mutanen garin ta hukunta haka mun ga muga misalai iri daban-daban har ila misali alal misali a inda gida ake rayuwa da ake wahalar ruwa mata na fita ta ɗebo ruwa da kansu kullum suna fita aga ba za su buƙaci kullum za su fita sai sun nemi izini ba a inda mata ke zuwa kasuwa da kansu cefane kullum za su fita a inda mata ke zuwa aiki ko makaranta ko ofis ko kasuwa ko makamantansu to amma wurin da ba kullun ake zuwa ba kamar zuwa gidan iyaye sai hatta zuwa gidan iyaye ta garke ki tunda iyayenki ne daga sai aka aure ki dan me sai kin nemi izinin mai gidanki zaki je a'a ai mun ga Aisha anan sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tafi gidan iyayenta wa fihi al-bahth an al-maqul mimman yadullu alayhi al-maqul fi yana daga cikin ko abin da ke hadisin ke nunawa halin sun ka binciki wata magana daga gun wanda aka ce ya faɗi magana ko wanda kake sa ran za ka samu ƙarin bayani a gunsa wata wa fi khabaril wahi da kuma dakatawa ba a karɓa ba ba a wurgar da zance ba idan ya zama hanyar shi ɗaya ne yanzu mama mista ta bata zancen hanya ɗaya ba ta ƙaryata ba ba ta gaggata ba ta ce bari ta je neman hanya ta biyu wa talabul irtiqa min martabati dhanni ila martabati yaqin da kuma a nemi yadda za a ɗaga zance ko labari daga matakin zato zuwa matakin yaƙini wa'anna kabarar khabar al-wahid idza jaa shay'an ba'da shay'in sannan zance wanda yake ta hanya daya in yazo kadan bayan kadan afadal qat'a li qawli aisha to zai nuna cewa lallai zancen ya zama yana da tabbas saboda aisha tana cewa la astayqinu al-khabara la astayqinu al-khabara min qibalihima naje gun iyayena dan naji karin labarin naji yakininsa daga gurinsu in ta same shi yanzu daga gun mamanta da gun babanta ta hada da wata samu daga gun maman mista ta samu hanya uku kenan kin ga ya zama yaki malai ci gaba da cewa wa anna zalika la yatawaqqafu ala adadin muayyan kuma ba wani adadi a cikin ya kai hanya goma ko hanya takwas ko hanya kaza duk abin da ya samu ya zama a an gamsu da shi ya isa wa fi istisharatu mar'i ahla bi qanati mimman yalubu bihi bi qarabatin wa ghayriha yana kuma nuni zuwa ga halattun mutum ya nemi shawara a gun makusantan shi ahadu bi tsarati wani abu ya zo maka wanda karanta da zaka yi da shi ka nemi shawara yan uwa makusanta min man lubi bihi wanda kake tare da su ko kuma saboda yace ko kuma saboda karaba ko auzi karabatu min man yalubu bihi bi karabatin ta hanyar zumunta wa ghayriha ko wani zumunta kamar makwabtaka ko makamantansu wa taqtisu man jurribat sihhatu ra'ayihi minhu bidhalika sannan kuma yana nuni zuwa ga musabbancin in zaka nemi shawara zaka ware ba kowa zaka tambaya ba sai ka ware wanda yau da gobe ta nuna cewa ya san abin da yake yana da hangen nesa jurribat sihhatu ra'ayi an saba ana da experience akan cewa wane ko wance sun saba ba da shawara shawara ta samu karbuwa sun saba ba da shawara ta zama tawar rigimar da ake ciki sun saba ba da shawara ta ba da mafita akan abin da ake ainihin neman mafita game da shi malam ya ci gaba da cewa a walau kana ghairuhu ko da waninsa ya fi shi kusanci akwai wanda zai iya fishi kusanci amma wancan kuma ya fishi karfin hujja wal ba'du an hali manuttihima bi shay'in da kuma halattun bincike game da wanda aka tume shi da wani abu wa hikayatu zalika da kuma halattun ba da labarin haka lil kashfi al amri dan a bayyana al'amarinsa wala yu'addu zalika ghiba ba a nisa wannan matsayin gulma wannan da aka tume shi kaje kana tambaya dan a tabbatar da labarin don a san halin da ake ciki a gaskata shi ko ka gaskata shi malam ya cigaba gaba da cewa ya ce wal haku an hali ok Wafi fi la na'alamu illa khairan fi tarkiya ana sai idan ka zo yin bayani akan gaskiyar mutum aka ce mai ka ce game da wani ko wanci ce ba mu san komai game da shi ko game da ita ba sai alkhairi wannan ya isa tarkiya ba sai ka faɗa abin da ka sani ba rashin sanin barna ya ishi taskiya wa anna zalika kafin fi haqqi man sabaqat adalatu wannan ya wadatar game da haƙƙin mutumin da dama san na kirki ne mimman yuttali'u yuttala'u ala khafi amri mimman yuttali'u yuttala'u ala khafi amri idan ya zama wanda ya bada wannan shaidar mutum ne da al'adance yana iya sanin sirrinsa dan cikin gida ne wa fihi tasabbut fi shahada ya nuni zuwa ga neman ƙarin ƙarfin shaida in mutum ya bada ita wa fitnatul imami inda al muhim da kuma nuni zuwa ga buƙatuwar shugaba ya zama mai zurfin tunani da hangen nesa san da wani abu al'amari ne girma ya faru dan kai yanke hukunci wanda zai zo yana nadama walistin sari bil akhsa'i al ajanibi da kuma halastin ka nemi makusanta su taimaka maka akan akan wanda ba makusanci ba yana neman ya cuce ka wa sauqi'atul udri liman yuradu iqa'u al-iqab bihi aw al-itabu lahu da kuma gabatar da uzuri gabatar da dalili faɗan dalilin da zai sa a yi mawana hukunci na ukuba ko na wato zarginsa kuma da annabi yake cewa zai ba da uzuri game da wani wani ya ci game da cewa wasu al a'la liman huwa dunahu kuma hadisi na nuna halaccin mutumin da yake sama ya nemi shawara a gun da ke kasa da shi a shekaru ko ilimi ko wayewa ko makamantansu kamar hadisi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara a kan agun na kasa da shi ta aliyu da su wannan baiwa da aka ce sunanta barira yace a a wastikhdamu man laysa fi rizqi da kuma halaccin mutumin da ba bawa ba yayi maka ko yayi miki aiki a gidanki wannan zai nufin ka bautar da shi almajiri ko direba ko mai ba fulawa ruwa ko mai gadi ta ne kamar kowa ba bawan kowa ba ne amma kuma yana maka aiki a gidanka kana biyan shi ko yana miki aiki a gidanka kana biyan shi to wannan ba zalunci ne idan kun yarda yarjejeniya wa anna manista manistan man manistaftara an hali shakkin fa'ara da bayana ma fihi aibin falyuqaddim dhikra udhrihi fi dhalika wa anna man istufsira ne wannan ulama wanda da aka nemi bayani a gurin shi game da wani sai so ya bayani akan wani aibin sa babu laifi ya ambaci uzurin sa fi dhalika in kana ya alamu idan ya san uzur, kama qalat barira fi aisha haythu atabat habin nawmi al ajin Kama yadda bariya ta faɗa game da aisha sun take zargin aisha kan cewa ta yi bacci ta ban mata kullu har raguna sun cinye ko awaki ma'ana in aka tambaye game da wani za ka bayani za ka ambaci wani laifi ne amma ka san uzurin da ya sa yi laifin laifin bayani shi ne kawai haka babu uzuri ba to yana da kyau ka ambaci uzurin cewa ina ganin dalilin da ya sa yake kaza ke ne kyaso ki ba tela ɗinki da suka tambaye kawakin take ba shi ɗinki wannan telan da ake ce ma wane waya yake ne ki gaskiya telan nan yana da matsala ɗaya ne ɗinkin shi baya cika alƙawari amma ba wai haka yake asali ba daga baya ne da ayyuka suka mai yawa ko kuma yana yawan rashin lafiya baya fitowa kullum sai ka faɗi uzurin da sa yake samun wannan halin malam ya cigaba da cewa قدمت ذلك قبل مقر ذلك أنها جارية أنها جارية حديثة السن هذا تيتا أم بتشي وأي مجتمع كرم kana la ya yahkumu li nafsihi illa ba'da nuzulil wahyi wannan yana nuni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yanke hukunci da da abin da ya ga dama sai in wahayi ya sa لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin saukar wahayi bai ba da hukunci akan komai game da wannan bai zartar da hukunci cewa eh abun ya tabbata ko bai tabbata ba sai da aka saka musu da wahayi to kenan wani ya tabbatar da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wahayi kenan kamar da Allah yake cewa idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum kalli ta'dirin li yahkuma bainahum bayan da aka ce idza du'u an kiraye ila allahi wa rasulihi zuwa ga Allah da manzon shi to da ya kamata a ce li yahkuma bainahum dan su biyun ga Allah da manzo hukunci sai aka ifradi ya hukuma bainahu dan shi annabi ya musu hukunci nuni zuwa ga cewa hukuncin annabi yake hukuncin Allah ne kawai shine ma'anar wannan ifradin a wajen li yahkuma bainahum bi hukmin lahi ina fata mun gane wannan to to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake hukunci ba sai da aka sauka mishi da wahayi nabbaha alaihi ash-shaykh abu muhammad ibnu abi hamza nafa Allahu bi wannan dai malamin abu muhammad abdullahi ibn sa'ad ibn abi hamza al-andalusi wanda muka ce rasuwarsa shekara ta 995 shine kara faɗa da magana a tafin shi na muftasar na sayyid bukhari wa anna al-hamiyata lillahi wa rasulihi la tudam sannan kuma nuna kishi da ainihin hamasa akan Allah da manzonsa ba abin zargi bane nuna kishin addinin Allah Suna kauna ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin zargi bane in ba mutum yayi shi ba bisa fa'ida ba wa fihi fada'ilu damma a cikin wannan kisa akwai falaloli masu yawa li Aisha da ita kanta Aisha radiyallahu anha wa li abawaiha da iyayenta dinnan guda biyu wa li Safwana da kuma Safwana dan Usal wa li da Ali ibn Abi Talib wa usama da kuma usama wa sa'ad ibn mu'adh wa usay ibn khudayr duk wannan sa da falala ita aisha mai falalarta ta asifa wadda Allah ya tseratar da ita da kanshi ya dauki dawainiyar ba da labarin abin da ya faru na gaskiya shi safwan kasancewar shi ya tsarkaku ya kame daga barna sayyidina ali dan abi talib kasancewar shi mutumin da annabi ya yi shawara sa aka bar shafi manzo Allah da shi da da shi da ainihin usama annabi ya nemi su falala ce sa'ad dan mu'az da usaid ibn hudayr da suka ce za su taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su dauka mashi fansa shi kuma wannan sune falalar su wato tsayuwa dan kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa fihi anna ta'assuba li ahli al-batil yukhriju an ismi salah sannan yana nuni zuwa ga cewa mutum ya nuna kabilanci ya bi son zuciya ya bi danginsa ko ‘yan uwansu ko mutanen garinsu ko abokan shi akan wani san zuciya to wannan yana fitar da shi daga sunan nagarta shi na abin da tsayin sa'ad doko wanda ya ainihin wato samu zaniya wa wazu sabbi man ya ta'arradu lil wani wa nisbatihi ila ma yasu da kuma halastin a zagi mutumin da yake nema ya ainihin wato taya barna ta samu shauta goma shi da kuma halastin a danganta shi zuwa ga abin da zai ci haushin an idan mutum aka ga karar yana mai goyon bayan barna ba da fi a aibata shi ko a faɗa mashi abin da zai ji kunci ya ji damuwa sai ce a wa illam ya kun gani ka haqiqati bi koda ko abin da ko ko abin da aka faɗa ba haka yake ba game da shi game da suka ce mashi munafiki alhalin ba munafikin ne. lakin idza waqa minhu ma yushbihu zalika jaza itlaqu zalika alayhi taghliban lahu sai dai sanda mutum yake aikata wani abu da ya kama da irin abin da aka zage shi da shi to ya halasta a zage shi da irin wannan abu ce in ba kwarto bane ce ne kake leƙa gidajen mata aure misali kawai watakila kuma ya leƙa ne ko akwai shi tashi ba ko to ka ba gane uzurin shi aka ce mishi haka ya halasta a ga mishi wannan kalma ko in ba miki amana bane kai za a baka dinki mutane a nemi a tambobin a rasa ina fata mun gane to duk wanda ya haka ya zo yana mutane wata ce amma dai kai dan kwaya ne wallahi ni ban taba shan kwaya wata amma wannan abin da kake irin na yan kwaya ne to ana iya mutum wannan taglizin saboda gobe in zai sake ya abin shi shine mutunci ne sai ya tuna kalmar da aka faɗa mashi mar daɗi to sai a tsira daga sa malam yace wa itlaqul kadhibi alal khata da halin kuskure a kira shi da ƙarya kamar da muka ambata cewa ƙarya da yake mashi karrafta a yaren mutanen Hijaz ma'anan shi akhta'ata kai kuskure yace wal qasami bi lafzil umri lillahi da kuma yi rantsuwa a ce la lillahi na rantsi da asalin la'amru daga daga al'umri rayuwa na rantsi da rayuwar da Allah ya bani kuma kamar haka wa fihi nadbu ila qad'il khusumati akwai kuma mustahabbancin da an fara wata husuma ayi kokari a dadi ta masu hankali a wurin wanda ba su riga da sun yi fushi ba su marmazan su daƙile wannan husuma katta yi nisa wani da wani suna fada sun yi karo da mota wani da wani suna fada akan bashi akan ciniki akan musun kwallo barkute yan iska kawai dama musun ma na kwallo ne ba ruwan da su sai su fara hukumar da za ta zama rigima gaba da anguwa a zo wani rauni a irin wannan zamanin sai a kashe wani ma ko kuma wasu ku shiga rigimar ta zama ta anguwa da anguwa ko ta zama ta dangi da dangi ko ta gari da gari duk irin wannan tunane-tunanen za ka ce a ba a maza a kashe husuma wata skilu sa'iratul fitna da kokarin yayyafa ma abin da zai jawo rigima a wani wuri a yayyafa mu shi ruwa a gidan biki ne a sabrun ne a gidan makoki ne a makwabta ne a anguwa ne a kasuwa ne duk inda ka ga ana wata rigima da ka yi kashe ta da kokari kashe ta aiki ne na alkhairi ko da ko wani zai kai ga sai ka tahammul na wata hammala in wani bashi ne ka ce na dauki in wata barna ce ka ce ni zan biya ko za ka ga wata na sai ka ga mace ce a mota an buga mata mota ta ta mace ba akan hanya ta ta mata ta ta mai mutunci don ka zo ganta irin wannan sai ka ce hajji yayi eh, nawa ne kuɗin gyara motar da za ta ba ruwan shi zai iya zazzaginta zai iya zazzaginta zai kai mata laushi ma to da aje ana wannan hayaniyar sai ka ce to mu je a gyara miki kai kuma je ka kai da Allah ko kuma je ka ba kuma sai ka je ka biya kuɗi a gyara mata ko wani abu makamanci haka ko bashi wanda mutum zai ɗauka ya biya ko lamuni ko makamanci haka duk yana daga cikin abin da ake so mutanen kirki su dinga yi malam ya ce wa saddu zari'ati zalika da kokarin toshe kafar duk wata barna irin wannan ta husuma wa ihtimalu akhaffi dararaini bi zawali aglabihima da ɗaukan wato dinnan cutarwa mafi karanci don kawar da mafi girma wannan ƙa'ida ce sananne a usul fiki an sha yin magana a kanta idan ga wasu abubuwa guda biyu mai zafi sosai da mai zafi zafi to sai a haƙura da mai zafi zafin don kawar da mai zafi sosai idan mutum yanzu hannun shi yana ciwo kansa ta rarrake hannun yana jin zafin ciwon kansa za a iya zuwa a je a mishi amputation shi ma akwai zafi zafin amputation bai kai zafin zai bari ya ci gaba da saduwa da cikin shi idan hannun ya ci gaba da ciwo ba to shine akhaffu dararain ittikhadu akhaffu a shine da Aisha ma'ana ta ɗauki zafin wannan rigima ta tafi gidansu ta yi kaza ta yi kaza dan ta guje ma rigima mafi girma da za su yi da mijinta wa fadlu ihtimalil adha da falalar jura wahala jura cutarwa wa fihi muda muba'adatu man khalafa rasul sallallahu alaihi wasallama walau kana qariban hamiman da kuma wato eh, nisantan wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da makusanci ne abin da sai na yake kenan wa fi anna man adan nabi sallallahu alaihi wasallama bi qawlin aw fi'lin yuqtalu wato wannan yana nuni zuwa ga cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cutar da shi da magana ko aiki to za a kashe shi ne sai sa'ad ya ce a barni na kashe shi li anna sa'ad ibn mu'adh atlaka zalika wa lam yunkirhu nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar cewa zan kashe shi annabi mushi inkari ba malai ya gaba da cewa wa fihi musa'adatu man nazalat fihi baliya bitawajju'i wal buka'i wal huzn sannan yana nuni zuwa ga halaccin taimakawa wanda bala'i ya auka mushi a nuna bakin ciki a fuska ko a taya shi kuka ko a taya shi damuwa ina aka ga wannan inda aka ce wata mata daga cikin ansarawa ta shigo gidan ta ne mutuwa ko ta kama kuka ita ma to da idan wani bala'i ya auka wata 'yan uwa ko wani uwa ko wani aboki babu laifi a yi duk abin da za a yi wajen taya shi jura bala'in nan wajen nuna mishi cewa an damu da damuwarsa ta hanyar a ziyarce shi a mai addu'a kuma an zo wajen ziyarar shi a nuna alamar damuwa ba zai yiwu a amma mutum mutuwa ku zo kuma ku tashe na. ku ta yayata abinnan abinnan kuna magana kuna tafawa misali ko kuna ta kuna sa miji ko kama rawa da kiɗa misali daga bai dace da irin wannan yanayin ba ko Malam ya ce wa fi tasabbutu abi bakr ibn siddiq fil umuri lannahu lam yunqal anhu fi hadhihi al-qissa ma atamadil hali fiha shahran kamilan kalimatan fama fuqaha wannan ya nuni zuwa gare suna bakar yake mutum mai zurfin hankali da bi'a a tunanin ta duk abin da ne mun kaddara yanzu mutum ne a irin wannan yanayin ai yi esta da yake ji da ita irin wannan sharrin tana auren ko mutumin da ya fi kowa daraja a duniya wanda kuma wannan sharrin zai iya halaka auren gaba daya amma sai a wata ɗaya ba a ji mummunan kalma bakin shi bai kuma magana ya batanci ga mijin ko masu yin batancin ko ita yar sai ai dama na gaya miki ko kuma ya je da ba majalisi ya ce ni an ci mutunci na ba ko mun gane an ga to wannan nuna zuwa ga zurfin hankalin shi da hangen nekin shi duk abin da ake shi da bai ce komai ba illa ma wara da anhu fi ba'd turuqil hadisi annahu qala wallahi ma kila lana hadha fil jahiliya sai dai ko a wani waya an ce wallahi mu ko a jahiliya ba a taba cewa muna yin irin wannan mugun abu ba a yace fa kaifa da an azzanallahu Allahu bil Islam to ya za a ce mun yi bayan Allah ya daga darajar mu da musulunci wannan ba kalma ce mummuna ba kalma ce ta itirafi da fallasu wa waqa waqa zalika fi hadith ibn Umar inda Tabarani malai ce wannan ya zo a cikin ibn Umar a gurin Tabarani wa fihi ibtida'ul kalam fil amri al muhimmi bit tashahhudi wal hamdi was sana'i wa qawli amma ba'd yana nuni zuwa ga duk zan da wata magana mai muhimmanci za a fara ta da inna alhamdulillah na nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe sannan a ce amma ba'adu sannan sai a fara magana duk wata magana mai muhimmanci zaman sulhu zaman neman aure zaman ciniki zaman karatu zaman musabaka zaman duk wani zama da za a fara wanda yake abu ne muhimmi kanin sallallahu alaihi wasallam yakan fara dukkan zatuka shine da inna alhamdulillah zuwa ƙarshe idan ya gama shi kuma ya ce amma ba'adu ƙarshen nan yakan tsaya ko dai a ƙarshen iya da anna muhammadan abduhu wa ko ya ƙara da waɗannan ayoyi da aka sai saba ƙarawa ya yi lazina amanu da ya yi wani nasu da ya yi lazina amanu hukuku bayan nan kuma yakan ƙara da fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadi ko wa khairul huda ya a cikin riwayar muslim wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshe annabi yakan yi waɗannan zantuka ne masu fa'ida da kuma kai mai faɗan yana dawo maka da hayyacinka inda ake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allah ka tsare mu daga sharurin kawunan mu da munanan ayyukan Mana ko yanzu da zaka yi magana ka neman tsarin Allah daga mummunan aiki da sharrin da ke tare da kai sannan a can ƙarshe kuma tsarkake duk wato tsarkake tsarkake kai daga duk wani cewa shiriya ita ce ta Allah zance mai kyau shine na Allah shiriya madaita ita ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wani mutum ba ina fata mun gane wannan malam yace wa tawqifu man nuqila anhu dhanbun ala ma qila fihi ba'da al-bahth anhu da halattin wato a a a tsaida mutum wanda aka ba da labarin wani zunubi game da shi bisa abinda aka faɗa game da shi bayan bincike wato za a tsaida zancen ba za a tabbatar ba sai har sai bayan an gama bincike kamar yadda yake a doka cewa duk mutumin da aka tuhume shi yana nan a matsayin bari'un har sai tuhumar ta tabbata ce, a walau urifa annahu yasduqu fi ko da ku an san zai iya ne kuwa na tsallake ku a ƙaunar anna qawla kaza wa kaza yukanna biha anil ahwali kama yukanna biha alal ajabi kamar yadda ko faɗin kaza wa kaza da larabawa suke cewa kaza da kaza ana iya amfani da shi dama ga adadi kuma ana amfani da shi da yanayi wala ta bil adad bil ya kadaici da adadi ba wa fi mashru'iyatu ba wa annaha tuqbalu min al mu'tarifi al muqri al ga kuma shar'ancin tuba kuma cewa Allah yana karɓar tuba daga wanda ya faɗi laifinsa ya yarda ya laifi ya cire jikinsa daga laifin kuma ya don Allah wa annan mujarradan la itirafi la yujzu fiha gwargwadon kawai itirafi mutum ya ce ya faɗi zunubin ya faɗa cewa ya zunubi kadai baya isa sai ya tuba ya daina sabanin abin da yake sananne a addinin Kirista addinin Kirista ko abin da suke ce mashi al-itiraf confession har yanzu suna yi duk mutum ya gama aikata laifukansa sai je coci akwai wani ɗaki na musamman da ake ce mata gurfatu da itara zai shiga tare da faso ko fada yana zaune yana jiran masu irin wannan abu in ka je za ka faɗi duk laifin da kai a bisa ka'ida kuma duk laifin da ka faɗa tsakaninka da fasta nan sirri ne har abada ba zai gaya wa kowa ba kai kuma shi da ka faɗa nan to baka da kowane zunubi gobe kuma ka je ka ci gaba da suna yin wannan to a musulunci sai ka tuba ɗin ba wai kawai faɗa ba hasali a musulunci an hana maka faɗa ba kai ba ina fata mun gane wannan sai ya ce wa ana litirafa ma lam yaqa la yajuzu sannan kuma bai halatta ka fada abin da bai faru ba ka ce ai kai bayan dan kawai wata maslaha tam ko za a buga ko za a raya karka ce kai kar kuma ka ce za ka ɗauki laifin wani da ka san ba kai ba walau urifa annahu yasduqu fi zalika ko da kuwa kana ganin in ka faɗa za a gaskata ka tubi ka kafar ƙarya ba wala yu akhadu ala ma yatarattabu ala atirati kuma ba za a kama mutum daga akan abin da ke biyo bayan idan ya faɗa ba bal alaihi an yaqula al-haqqa aw yaskut sai mutum ya faɗi gaskiya ko kawai shi wa anna sabra tuhmadu aqibatu wa yuhbatu sahibuhu kuma shi hakuri ƙarshen shi lalle sai an samu abin abin jin daɗi wato hakuri baya ɓaci da ba shi yake cewa sannan kuma yi batu sahibu mai hakuri sai an dawo kowa yana fatan ina ma da shi ne mai haƙurin nan shi ne algibba sai kowa ya sha'awarsa jiba irin hakurin da ta yi da a ta da ƙayar baya daga ranta tunan ta fara masifa da rashin mutunci da zagin mudi, da zagin iyayen shi da in Allah ya tashi ita zai kwaran kwaɗan bayanai cewa ta ci mutuncin manzala sallallahu alaihi wasallam da ba za a baranta da ita ba zaka in aka yi miki wani abu wanda yake na sharri ne ko na batanci to ki bi shi da haƙuri haƙuri ba zai ɓaci ba duk wani abu da maza suke yi wanda ke sa kuma za ku jawo shi to ki ƙoƙari ki haƙuri wannan haƙuri za ki samu ladan shi ko ba da ko ba juma idan ku kika ce bari ki mai da irin abin to ba za ki samu ki samu wannan falalar ba to haka su ma maza duk wani abu da mata suke don su ɓata ma maza rai abin da ya kamata maza su shine su yi haƙuri so da shi haƙuri kullum ƙarshen shi abin farin ciki ne abin jin daɗi ne malam ya ce wa fi taqdimul kabiri fil kalami wa tawaqqufu man ishtaba alaihi al-amru fil kalami daga cikin hadisin kuma akwai gabatar da babba a wajen magana shine da Aisha take ce ma babanta yi magana a madadina mun ji cewa yana nuni zuwa ga halastin wakilci kuma abinda lauya yake da kuma halastin idan a guri za a yi magana ga wanda yake da girma na shekaru ko na hankali ko na ilimi ko na cancanta to ya fara yin magana kafin wani shi da kuma wato a nuni zuwa ga duk wanda abu ya rikice mashi da ya san ma'anar shi ba ya shiru shi yake sai na bakar da mamata umuruman, ruman me su magana ba su da hujjoji mabayyana da ko da dauki da ya huta duk abin da ka da hujja karara a kan shi baka san ciki da bai ɗinsa ba to ka ba da labari ka ba da fatawa kada kai fassara kar ka shiga da baibai malam ya ci da cewa wafihi fihi tabshiru man man tadaddadat lahu ni'matu aw indafa'at anhu nikma halaccin kuma duk mutumin da ya samu wata sabuwar ni'ima ko Allah ya kawo mishi da wata da wani bala'i ai mishi albashir yanda annabi ya mata ya cewa albashir gare ki yake Aisha wa fihi dahiku wal farhu wal istibsharu inda zalika halaccin idan wani abu na farin ciki ya same ka kai annashuwa kai fara'a ka nuna bushasha ka nuna cewa lalle ka ji daɗi sanda ka samu wata nasara wata riba a rayuwa sanda aka aiko maka da wani labari mai daɗi an ce ai an biya miki kujeran maka ai an ce ma batun auren da mijin yake sanye amma fasa yare mata ce ba ta san shi kaga labari ne mai daɗi wannan ko yawwa ah, kudin gadon ku da wani babanku ku ya cinye yanzu a ce ko ta ce da lalle da dawo da kudin nan duk abin da yake mai daɗi an mana sakamakon jarabawa ai an ci jarabawa nan alhamdulillah babu laifi a yi farin ciki wa ma'azirata manin za'aja inda wuku'i shiddati istighfar istini wa nahu sannan kuma za a bada uzuri ga wanda ya shiga cikin firgici da rudani saboda wani abu mai tsanani ya faru da shi saboda karancin shekaru bai da tajriba ko saboda tsoro ko saboda rikicewa wa izlalul mar'ati ala zawjiha wa abawaiha da halin cin mace ta ba mijinta yanga idlal ta mishi yanga da iyayen yadda aisha ta ce ba za a gaishe kuɗin ba ba za a yi muku ba za a gode muku ba ga wannan yanga ne wato ta ƙi yin abin da suka so ke yi wata daruji wata diriji man waƙa fi musibatin fa zalat anhu li Allah yahjuma ala qalbihi farah min awwali wahlatin fa da kuma mutumin da ya shiga cikin wani kunci sai kuncin ya zo janyewa ba ka ba shi labarin ai kuncin ya janye to ka bi a hankali wajen gaya mushi dan kar ka je ka gaya mushi lokaci daya kike shi ta buga mutum ya shiga cikin bakin talauci sai kai kuma ya taba maka wani alheri kana so ka dawo da shi ka dawo mushi da alherin nan karama mushi to ka rana daya ka ba shi miliyan goma sai sai hadira ya mutu ya taba ganin ko da dubu ashirin tashi ba ko sai ka zo ka wata rana ka mai cefane gobe ka sai mai keke bayan kwana biyu ka ce to shikenan baba za a canza maka gida amma haya za a kama maka in Allah ya so har ya fara sabawa da abin nan amma rana ɗaya ko ka ɗauko shi daga wani geto ka kawo shi nan cikin anguwan nan wannan mashi irin dogayen gidajen nan masu da fitilu ka ce ne baba wannan naka ne wannan sakamakon karatun allo da ka koya mana ne ka manta baba mu ne almajiran ka karin farko a cikin jikon nan to ai na samu kuɗi ne a Lagos shine na gabarin ruwan kera maka gida da ya kalla ya ce yaro wannan nawa ne sai faɗi kawai su mai mutu kaga bai tumore abu ko mun gane to shine idan mutum ka tashi a cikin wani farin ciki bayan wani bakin ciki mai tsanani akwai da ake bi a hankali ko labari da zaka bashi kan labarin ya tayar mashi da hankali dan wannan abun da gaske ne wannan bugun zuciya da mutum ya tabbuke shi ko farin ciki ko bakin ciki ne ya samu matsala to kai zama garin kyauta ko garin kirki kuma ka kashe tsohon mutane ina fata mun gane wannan ina muka samu wannan da annabi ya fara ce mata abshiri ya aisha kawai bai fara ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhi jawazu al-iski sai ce abshiri ya aisha mataki na farko laqad anzalallahu bara'atan mataki na biyu thumma qara'a alayha al-ayat ya bi ta mataki mataki har ta fahimta da da aka ce da kawai yana buɗe baki fara jan ayoyin in ta tashi ta yi buɗa ko ta tashi za ta yi murna ta ɗaga hannu haka sai ta samu farara sai ta faɗi aljani ya buge <laughs> kuma gani wannan da hikimomi ne daga cikin sai ba sai an kula da su ƙwarai da gaske yawwa yanzu ko ke ne yaro ya taho daga san ban gida ya kwalla ido ya sai mama dama kuma babansu ya yi tafiya ya daɗe bai dawo ba kina tunanin yau zai dawo ba yau zai dawo ba kaza kaza ne labarin da zai bayar wanda kike tunanin nan kawai cewa ne labarin kafin ya iso sai ya rudan amma sai da ya shigo mai hankali ne kuma ya ce baba akwai wani labari fa alhamdulillah da fara tunanin cewa ai mun buga waya ne ma sai da na kirawa ne na kirawa ne ya kace idan suna nan lafiya lau abin da ya faru mota ce ta tsaya amma yanzu suna wuri kaza ko an gyara sun kamo hanya sai labarin ya zo a sauƙi yadda za a iya tahammulin sa ina fata muna ganewa sai ya ci gaba da cewa wa yu'khadhu zalika min Isra'il nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zulul wahyi bi barati aisha wa bi dhahiki thumma tabshiruha thumma ilamaha bi baratiha kamar da muka fada mujmala thumma tilawatuhu al-ayati ala wajiha annabi ya fara da sakin fuska sannan ya dariya ya mata bishara sannan ya sadaita da ita Allah ya baranta da ita sannan ya karanta ayoyi وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة بل يجرأ قليلا قليلا الحكماء على likitoci yake da yaran da aka ce alhukama ana nufin likitoci likitoci suna cewa mutumin da kishirwa ta cinye shi to ba a bashi ruwa ya kwankwada ya kwankwada sai da dan ba ya dan kadan kadan kadan in kun tuna ku da ke ba na ajin bane ranar mun karanta labarin abu zuwa kan rabi da wahalar da suka sha a neman ilimi har suka kusa mutuwa sun sallama kawai a cikin sahara suna jiran mala'ikan mutuwa ya ɗauki su sai wani ya zo da ruwa to haka ya faɗa shi ne ba da labarin shi abu zuwa yake sai ya ɗan zuba mana a fuskar mu ɗan kaɗan muka dawo cikin hayyacin yanzu ko azumi ne idan aka yi azumi yadda ake irin wannan kwallara nan in ji ka bari ki zai ki ta shan ruwa kafin ki ankara cikin ki zai kulle ko ki sha ki kasa yin ashan ki kasa yin abun ki kasa zaune ki kasa tsaye za ka a sha kaɗan rabin kofi rabin fiya wata yayi kuma gari sauran kuma sai a jira sai an juma sai an juma to wannan misali ne akan abu da idan ka buƙace shi da yawa idan kuma ka same shi da yawa din a lokaci guda zai kawo maka da matsala shine yake cewa sai suna cewa idan mutum ya tsananin kishi to ba a ba shi dama ta ruwa ga baki da har ya kai matuƙa wajen koshi don kada koshin ya kai shi zuwa ga halaka zai dinga sha ne kaɗan kaɗan wa fi anna shiddata idan shaddat a aqabat hal faraj sannan kuma tsanani idan ya kai tsanani to sai a samu buɗi daga ƙarshe inna ma al'usri yusra inna shay'a idza baqat tasa wa idza tasa baqa duk abin da ya kunci ya kunci to dole ya buɗe daga ƙarshe duk abin da ya buɗe ya buɗe dole ya kunci daga ƙarshe malam ya ci gaba da cewa wa fuddila man yufawwidu al-amra li rabbih sannan yana nuna zuwa ga falalar wanda yake cewa ya barwa Allah da Aisha take cewa na barwa Allah wa anna man qawiya ala zalika khaffa anhu al-hammu wal gham duk wanda ya samu karfin zuciyar a mai abu ya bar wa Allah da zai samu saukin bakin ciki da damuwa kama wa ka fi halatai Aisha qabla istifsariha an haliha wa ba'da jawabiha bi qawliha wallahu musa mm. kamar da fara da aisha da ta ji damuwa farko da ta ce na kwana ban yi bacci ba amma tun da ta ce wallahu musa sai ta ji bakin cikin ya yaye mata wa fihi al ala al fi sabili khair khususan ala silatir rahim ala silatir rahim nuni zuwa ga kwadaitarwa akan ciyarwa da alkhairi musamman ga makusanta tsakanin shi sai na abubakar da wancan yaro miskafu uquul maghfira liman ahsana ila man asa ilaihi aw safa anhu da kuma cewa wanda duk yayi maka mummunan abu ka hakura ka da kai to kuma Allah zai maka gafara wa anna man halafa Allah ya fa'ala shay'an min alkhair ustuhibba lahu alhinku wanda ya rantsuwa ba zai wani aikin alkhairi ba to abinda aka fi so shine ya karya rantsuwa ya aikin alkhairi wa jawabu da istishhadi bi ayatil qur'ani fil nawadi da halin sun idan wani abu ya afko ka dawo ta cikin alkurani ka hujja da ita ta dace da wurin yadda aisha ta hujja da magana annabi yaquba fa sabrun jamilu wallahu musta'anu ala ma tasif wa ta'assi bima waqa lil akabiri min al-anbiya wa ghayrihim da kuma daukan izina daga irin abin da ya faru da annabawa manya da wasu duk da aka yi maka wani abu wanda ka ji shi yayi nauyi sai ka tuna wani annabin Allah kamar yadda shi kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad uziya Musa akthara min hadha fasaba idan aka cutar da manzo zai ce lalle an cutar da annabi Musa fiye da haka sai ya hakura idan wata mace ta maka sharri sai ka tana cewa an yi annabi Yusuf sharri idan wata suka kawo maka wani farmaki sai ka tana aka annabi Ibrahim idan aka kiyarda da abin da kake faɗa na gaskiya irin na yashin da sai ka tana an yi kaza an yi kaza al da ainihin kissoshi na annabawa da mutanen kirki wa fi tasbihu inda ta'ajjubi wasu idanul amri mun ji wannan a baya cewa subhanallahi sanda wani abu ya girmama ya baka mamaki wa zammul ghiba da kuma yin Allah wadarai da gulma wa zammu sama'iha da yin Allah wadarai da sauraranta wa zajr man yata'adaha da zan kunnan mai yawo da gulma la siyama musamman ma idza na tuhmatal mu'mini bima lam yaqa musamman ya zama gulmar a cikin ta akwai tuhumar mu'mini da abin da bai aikata ba wa zammu isha'atil fahisha da kuma yin Allah wadare da yada magana take da take mummuna wa tahrimu shakki fi bara'ati Aisha da kuma nuni zuwa ga cewa haramun ne musulmi ya shakka game da cewa Aisha barantacciya ce wa fihi ta'khirul haddi amman yukhsha min ika'ihi bil fitna da alasin cewa idan ga wani ya laifi ana ganin an yanke mushi hukunci za a iya haifar da wata fitina to ana iya jinkirtawa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yanke hukunci ga ubayi dan salul kai tsaye zai iya jawo fitina a madina saboda yana magoya baya to haka irin an samu wani babban kasur kuma mara mutunci ya yi laifi hukuma amma yana da shauka yana da yan daba irin nashi idan yanzu aka kama shi aka kai shi gun yan sanda waɗannan yan daba za su tara wajen su yi ɓarna su yi lalata su yi rashin imani to sai a san wata hanya da za a bi ko irin an kama wani babban ɗan bidiya ko ɗan ta'adda an kulle shi to kar a bari mutane su san labarin da yake ciki don kada ya zama fitina irin zai ke dinna yanzu idan idan idan misali mutane suka ji labarin an mashi wani abu ba za su kyale ba ko to gwamnati da damar ta kyale shi ta yanke hukuncin ta jira ta ga me zai faru yana daga cikin misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da su ga wasu fasara abin da yasa ba a yanke wa shi wancan dan salulu hukunci ba ina fata mun gane wannan mari ya ci gaba da cewa a ah, wata aqabahu a ah, ربا على ذلك ابن بطال مستند إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن كذف عائشة ولم يقع في الحديث أنه ممن حج ابن بطال أشره البخاري شيء كاوانا يتي abin da ya hana kenan ai waɗan salulu haddi tare da cewa yayi kazafin nan wata aqabahu iyad iyad a cikin ikmalul mu'lim a sharhin muslim yace bi annahu lam but annahu qazafa babu dalili tabbatacce akan ya furta kazafin bal alladhi sabata abinda ya tabbata dan salulu yayi annahu kana yastakhrijuhu wa yastawshihi ya kasance yana tsayawa ya ta yin bayani ba shi ne mai tsaga mai ce ai an ce kaza ma an ce kaza ma ai dai wuri kaza suka tsaya ka tuna dai wata bishiya din nan to daga nan kilomita kaza ne ya ta bayani dalla dalla kamar yana sharhi wa ya taushi shi yake ta yawo da wushaya da gulmar qultu ni ibn hajar ce. nace wa qad warada annahu qadafa sariha lalle ya zo karara a wata riwaya cewa yayi kazafin wa waqa'a zalika fi mursal sa'd ibn jubair sa'id ibn jubair inda ibn abi hatim wannan ya zo ne a mursalin sa'id dan jubair a riwaya ibn abi hatim wa ghairihi da wannan sa wa fi mursal muqatil ibn hayyan inda al-hakim fil iklil al-zafin al-iklil sharhin abin da muqaddimin madakal na madakal da sai nake na na hakim wani karamin sabi haka da hakim yayi kaman wasiqa zuwa ga malaman hadisi bilabbi da lafazin faramaha abdullahi ibn ubayy kaga wannan qararani wa fi hadith ibn umara inda tabarani bilabbi ashna'a bilabbi ashna'a min dalika da lafazin da yafi wannan muni wa warada aidan annahu mimman julida al had, ya zo ma a wata riwaya cewa shi ma an mushi haddin nan wa qa'a zalika fi riwayati ah, abi waisin an al-hasan ibn zayd ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم وغيرهما مرسلا أخرجه الحاكم في الإكليل كما نتكي إكليل الحاكم فإن ثبت إذا ون الرواية قد بيسن ثبت سقط السؤال تتنبيه سنتا فائد وإن لم يثبت إنكو بثبت با فالقول ما قال إياد مغانا إياد نيشي و bai faɗi gulmar ba amma ya ta yayata ta fa innahu lam yathbut khabarun bi annahu qadhafa sarihan thumma lam yuhad bai tabbata yayi kazafin da ƙarar ba kuma bai tabbata an mishi haddi ba wa qad haka al in inkara huku al-haddi bil ladina aisha aslan al-imam shi kuma ya yi wani kuskure ya kawo cewa ai dukkanin su ma ba wanda aka yi mahaddi har da cewa mun ji cewa riwayar haddin suna cikin sunan ta Abu Dawud al shi ne wannan alƙali wani alƙari daga cikin manyan malamai duk da yake yana da karkata zuwa ga mu'tazilanci ya rasu shekara ta 450 bayan jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Ali ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Mawardi nisba zuwa ga bai'u ma'il wardi kana yafiqu ma'al wardi shine yake ce mashi al-mawardi mun gani malami ne mutumin ah, bagadazani yara shi ne mai littafin adabu dini wa duniya mujalladi takwas da littafin al'ahkamu sultaniya juz'i ɗaya haka da a alamun nubuwa babban mujalladi da tafsirin shi akwai tafsirin mawar ana buga shi a cikin mujalladi hudu to babban malami ne shi ya yi wannan kuskuren ya ce babu wanda aka ma haddi a cikinsu gaskiya saboda Allah wannan kuskure ne Allah ya gafarta mishi kamar ta kaddama malai ce kamar da bayani ya gabata a baya game da wani wa atalla qailuhu bi anna haddal qadhafi la jibu illa bi qiyam bayyinatin aw kira. wanda ya kawo wannan magana ce ai abin da ya saba musu haji ba saboda shi haddin qadhafi baya tabbata sai an kawo dalili hujja akan cewa wane yayi mini qadhafi a samu shaidu tabbata da yayi qadhafin au waza da gairuhu au bi talabin maqzufi ko kuma wanda aka yi maqazafin ya kawo ƙara alƙali kaɗai ba zai ga wani yau wani kazafi ya ce zo maka hajji ba sai wanda aka yi wa kazafin ya yi claiming damages kala ya ce walam yunkal zalika ba a cira wannan ba kaza kala wannan magana ce fada shi ma wardi wa fihi nazarun ya'ti idahu fi kitabil hudud insha Allah ta'ala yace akwai tattaunawa game da wannan magana amma tana cikin kitabul hududi zai je ta a can wa sadalla bihi abu ali al-karabisi sai kuma malam abu ali al-karabisi bu shafi'i shine al-Husayn ibn Ali Abu Ali al-Karabisi daga al-Karabi abin da yake da Karabi shine kamar yanzu abin da ake ma court ko rigar sanyi riguna masu nauyi masu kara sanyi shi kuma sana'ar da yake yake sai ake ce mishi al-Karabisi malam ne sai da rigar sanyi misali Abu Abu Ali al-Husayn ibn Ali ɗalibin yawon shafi ne rasuwarsa shekara ta 248 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin hadisi ne masanin ilmul kalam Allah ya gafarta mashi tarihi na cikin wafayatul a'yar na ibnu khallikan da kuma al-intiqa fi fadail salatu al-musul fuqaha ta ibnu abdul barri an-namari rahmatullahi ala al-jami' wannan malami a cikin kitabul qada'i ya kawo alaman al-hukmi halatul ghadabi cewa bai halasta mutum ya yanke hukunci san da yake fushi ba lima bada min sa'ad ibn mu'adh saboda abinda sa'ad dan mu'adh yayi wa usayd ibn hudayr wa sa'ad ibn ubada min qawli ba'dihim li ba'd halatal gadab irin abin da suka gaya wa junan su na cin mutunci a cikin fushi ka ita ne kai dan waye ƙarya kake yi kai munafiki ne ƙarya kake yi kai munafiki ne wallahi ƙarya kake kai ne mai taimakon munafikai irin wannan mun karanta a tsana ba manzanin ko shi wannan mutanen sun faɗa wa junansu waɗannan baƙaƙen maganganu ne a cikin fushi yace to ba a yanke hukunci akan waɗannan abubuwan mana idan mutum ya faɗa wa ɗan uwan shi wata mummunan magana cikin fushi ba ta zama dalilin da za a ce ai ya hukunta shi da hukunci kaza idan misali yanzu kishiya da kishiya suna cikin faɗa cikin fushi suke ke da kike ma da kwarto a ga wannan sunan shi kazafi amma yanzu tunda cikin fushi ne da ya wuce al'ada to ba za ki ɗauki wannan ki ce ko ba ki tafi gaba alƙali ta miki shari da abin nan ba sai ki ba ta uzurin cewa fushi ne ya galabaita domin ke ma halar ta faɗa ka kin mai mata da fiye da wannan ta ce ai da ubanki muke yi ta shi kuma bikin gona a itirafi ne ko itirafi ne shi kuma to kin shi ma cikin fushi kika faɗa kin a lokaci guda kin itirafi da barna kuma kin yi babanta kazafi kin ke na ki yafi naka to in kina so a baki uzurin wannan mummunan magana ta kin bata ki ba ina fata mun gane wannan da haka maganganun da mutane suke yin fushi cikin fushi ba sa zama hukunci to amma ba ana ba mutane dama ne bari su yi fushi su dinga morewa ba ha abin da yake so wal kazimi al ghaiba kuma kamar yadda na sha faɗa duk mutumin da yake fushi ya saki harshen shi ta magana tabbas in mai hankali ne idan ya huce sai ya gane cewa duk abin da ya ba daidai bane zai ji nadama zai ji kunci zai ji kunyar kanshi so da dama abinda shari'a kadai take warewa baya shiga cikin wannan shine saki dama shi saki ai ba a yi yayi fushi ibn qayyim da tafi guda igasul lafan fi hukumi talaqil ghadaban banda wancan amma masayid shaytan hukuncin sakin mutumin da ya fushi karshe abinda malamai suka fitar shine wanda kawai ba za a zartar da sakin shi da yana cikin fushi ba shine wanda sakin ya gusan mishi da hankali bai san abin da yi ba ta yadda na wanda fushi ya gusan mai da hankali ta yadda idan ya dawo hayyacin shi zai rantse da abin da zai kashe cewa bai fara ba kuma a tabbatar daga rantsuwar nan ba ƙarya yake ba ta yi inda an yi bidiyo yadda aka sama bidiyon nan yanzu komai a bidiyo ana nuna musu yake kamar ba shi ne shi ne shi ne wannan abun amma wanda in ya fushi ya faɗi magana ka ce ka saba da kace ina sana'ai da hankali na to wannan ko fushin shi sakin da sakin da ya sauku alƙawarin da ya dauku ah, abin nan abin da ya zartar ya zartar ina fata mun gane wannan da haka jama'a mu kokari mu kiyaye fushi idan mutum ya fushi yana zama urda ga abubuwa da dama shedan ya ziga ki ya shiga jikinki ki batanci ki yi nadama sannan kuma a rena hankalinki har ƴaƴanki za su binta su ka san mamman wanda buji ba ta da hankali wallahi sai yaran ki su fara yin wannan da safa kin ga al'amari ya lalace miki ai yawa za ka dinga zama kina iya dabtin fushinki abinda Allah yake kazmul ghaib wato fushin na zuwa amma sai ka gintse shi ta hanyar in kana zaune ka tashi in kana tsaye ka zauna a yi a uzu bila mai shi'ar ko ka tashi ka bar wajen ko ka tuno wata falala ko ka kama gata alkur'ani ko dai ka sa abin da za ka yi amma kar ka ce kawai bari kai in kai fushi ba ka da hankali duk abin da ya bo bakinka ka fara ko duk abin da ka ɗauka ka kai duka za a kuma sai ka duk abin da kararimo ko tukunya ko ruwan zafi ko ayon mai zafi ko menene wata ma a abin nan za ta ɗauka hansa ɗin za ta ɗauka ta kwala ma tv irin wani tv masu tsada da ake zuwa na ɗari kaza ta fasa hansa ɗin kuma ta fasa tv don haka ce kin biya ma dole ki biya ban karanta a baya wala dole ki biya a ɗauki atamfofin ki da sabbin takalman ki a ƙwanshi take hansa ɗin duka a je a yi gwanjon a biya waɗannan abubuwa kin wa kanki tsara ko ma kya kuma Allah ya shirye shi mana da iyalanmu da al'ummarmu malam ya ci gaba da cewa a fa innal gadaba yukhrijul halima in ji magana Lallai shi fushi yana iya fitar da mutum mai dauriya almuttaki, wanda yake mai tsoron Allah ila ma la yaliqu zuwa ga abin da bai dace da shi ba faqad akhraja al-ghadaba qauman al-ghadabu qauman min khiyar hadhihi al-umma bi hadarati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma la yashukku ahad min as-sahabati annaha minhum zalla ila akhir kalamihi fi dhalika yace hakika fushi ya fitar da wasu mutane daga cikin manyan mutane cikin sahabbai zuwa ga abin da kowa ya san bai dace da su ba zamu ya kafa ne sun faɗi magana da bata dace ba a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi mas'alatun naqala ba'd al-mutaakhirin fiha riwayatan an ahmada yace wannan mas'ala masu malamai sun ciro magana daga Imam Ahmad game da ita walam yathbut bai tabbata ba wa sayatul qawl fiha fi kitab at-talaq insha Allah ta'ala kun ji magana zai je ta a cikin magana akan saki wa yukhadhu min siyaqi aisha radiyallahu anha jami'a qissata qissatiha almustamila ala bara'atiha bayanu ma ujmila fil kitabi was sunna li siyaqi asbab dhalika wani mutum ibn hajar wato karshe ne wajen ilimi jama'a yanzu kun ga kisanan ta Aisha ta yi mana ita da tsayi doguwa ko ita ce da alkur'ani ya takaita wannan ayi guda goma yace to wannan na nuna halasci zuwa ga a dauki wata aya a cikin alkur'ani a yi ta bayanin abin da ƙur'ani ya ta game da ita ƙur'ani ya ba da labarin da alaihim na ba'al da zai atai nahu ayatina aya biyu ko to ka ɗauki wannan kai littafi a kai kai ta ba da labarin ƙasa inda ya tabbata haka wanda mai wuraf ɗan gidan ƙabila da habila nema kisa ta su min ajin zalika katabna ala bani baya da alaihim na ba'a yi adama bil haka ita qarraba ƙurbanan haka ka ɗauka kai ta shari'i kai ta shari'i labarin annabin ayyuba wa ayyuba in sara dabbahu anni masaniyar shaytan ko babu wannan shi ma akwai gashi Aisha shine abin da yi kuma annabi ma yana irin wannan yanzu wannan kisa ta annabi ayyuba tana da hadisi mai tsayi a cikin mujammal tabarani a cikin da kuma cikin al-ahadithu tiwal nashi haka kalli kissar ainihin da manzo Allah sai sai mai bayar ta dujal da aka ce tun da garin Allah ya waye har magariba bai gama ba Qur'ani akan me faɗi dujal takanacciyar magana ko da ya jujo majuju ah, menene da Allah yake cewa ah, ah, menene wa hum min kulli hadabin yansuru ko a'a وقترب الحق وقترب وعد الحق إذا هي شاكتة أبصار الذين ba nan bane almuhimmu dai wannan ayar take magana akan ya jujo majuju wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza adu futihat ya'juj وكل من حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسل هذا آية لا كوكا تشيبي أما النبي يجوابي أكن تسأون مني فيا هلست حكا يا هلست كنان شريه ده بياني mai tsayi akan wata kissa da ƙur'ani ya takaita kuma na nuni zuwa ga shi ƙur'ani takaita bayanai yake da Allah ya kira shi suna tibiya tibiya din ba wai yin magana mai tsayi ba a'a mai cike da hikima mai cike da ijazi mai cike da iya zalaka zance wannan adam baya iyawa to ibnu ya ce, wannan yana nuni zuwa ga halastin ai ta bayani dalla dalla akan wani abu wanda ƙur'ani ya ambace shi a takaice na fata mu gane wannan yace wa tasmiyatu man yu'rafu min asabil qisas da kuma fadin sunan waɗanda aka san su daga cikin masu kisoshin kaga na ai haka yace wa zu alaihin nabba ya adama sai a ce wane ne da wani wa zu alaihin nabba nabba alladhi atinahu ayatina fansalaka minha sai a ce an ce wane ne an ce wane ne haka tace inna abi yad'uka liyajziya ka ajara ma ta kaita lana sai a ce ai an ce wane ne an ma ce wane ne duk wannan bayanin ya halasta haka waɗannan innahum fityatun amanu bi rabbihim su wane ne yake ya halasta a zaƙulu a ce an ce wane ne an ce wane ne an ce wane ne ya halasta domin anan an ambaci wasu daga cikin ashabul qissa wanda qur'ani bai ambaci kowa a cikin su ba qur'ani da mai kawai ya ambata to yana daga cikin abinda wasu daga cikin mu ustazai kuma sabon karatu ba su san irin wannan ba suna inkarin irin wannan wannan ilimi ne amma suka zo ne ya ce ai bai tabbata ba yes in bai tabbata ba idan an ambata to ya kamata ambaci bai tabbata din ba idan kuma ya tabbata ko da ba a cikin nassi ne tabbata ba to wajibi na tabbata da shi akwai abin da ya tabbata ba da nassi ba ya tabbata a tarihance kamar wannan mata malikatu saba inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim ya tabbata a tarihi ta sunan tabliki wannan abu ne archaeologically scientifically ya tabbata to mutum da ya karetawa ko da yake bai zo a hadisi ba haka qaumu tubba da aka fada ya tabbata su wane ne ko kuma akwai maganganu akai tubba malik min muluk ko kuma la adri man tubba da makamantansu almuhimmu dai shine babu laifi zaƙule-zaƙule don ƙara fahimtar na soshin alkulani da ya faɗa a dunkule domin wannan muhammad ɗin suna nan da yawa da yawa da yawa a cikin alkulani mai allansu babu wani shafi ko wata ƙissa ko wani labari da za karanta wanda ƙulani bai kawo wani ibhami a ciki ba na wani gari ko na wani mutum ko na wata al'umma ko na wani zamani to me yasa ƙur'ani yake wannan me yasa ƙur'ani da gangan ƙur'ani yake wannan saboda na farko daga cikin ibadar fahimta alkur'ani akwai zaƙulu abubuwan shi kan shi ibada ne na biyu kuma saboda ƙur'ani yana ba da ƙawai ne amma da za su shafi kowa don aka faɗi wani aka faɗi sunan shi ta zama khasa shi za ka faɗi sunan zaidu saboda shi na shi ƙa'ida ce khasa falon ma da zaidu min ha tsaron ga wajen naka shi za sai a mace suna a nan ya zama khas amma duk wanda ba irin wannan ba ya zama am kamar yadda wancan watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina amni haka watlu alaihim naba abne adama shi ta kashin kisa aka ce min azin zalika tabna ala bani isra'ila kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina fata muna ganewa to da kai da ka zo ana tafsirin alqur'ani ko ana sharhi ko ana rubuta exam a usul a ulumul qur'an ko sai a zage a bayyana komai dalla dalla kuma duk malamai sun yi ibnu jaririn ya ruwaito ibnu abi hatim al-imam as-sanani abdurrazak kenan ibn atiyya ibn kafirin da malamai na baya-baya ma duk sun rubuta a cikin tafsiransu sun nakalto daga waɗancan da makamantansu ibn hajirin ya fita mana wannan fa'ida ce mai girma a nan wajen ya ce a wata smiyatu man urifa man yi urafu min asabil kasasi lima fi zimni zalika min alfawaid al-ahkamiyyati wal adabiyyati wa ghairi zalika saboda ana iya samun fa'idodi da hukunce-hukunce da na dubba a cikin kamar da muka jiga sunan da yawa wa bi zalika yu'rafu qusuru man qala da haka zaka gane mutumin da ya faɗi wannan magana za a ambata lalle yana da karancin fahimta wata magana da suka ce bara'atu aisha sabita bi sarihin qur'an bara'atu aisha ta tabbata qur'ani ya faɗa fa ayyu fa'ida li siyaqi qissatiha su suna ganin da haka babu wani fa'ida a ce sai an kawo kisa shine irin magana da mutanen da suke faɗi kenan a ce ai abinda Qur'ani ya faɗa shi kaɗai ya wadatar haka ba sai an yi wani tafsiri game da kissa annabi Yusufa kissa annabi Sulaimana kissa annabi Wani a iya abinda Qur'ani ya faɗa iya abinda Qur'ani ya tabbatar kenan idan an bincika ba a samu na ba shi ba babu lafiya tsaya nan amma in an samu to ana isti'inasi da shi idan ya inganta ana jin daɗin shi ya ƙara fassala bayanin inda ya inganta wanda aka ana ambatan shi daga cikin abin da ake cewa fudulul ilm suko ne a gonar ilimi ina fata mun gane wannan to wannan yana nuna halastin zuwa ga kamar da muka ambata sharhi da tafsiri da bayani da ba da labari wanda akwai fa'iloji a cikinsa to anan ne malamai suka yi wani abin nan shin labaran nan da za a bayar dole sai labarai tabbatattu waƙiyar ko ko ana iya ba da labarin ƙagaggen labari irin wanda ustazai da mun tashi sai mu ce rubuta sabon hausa haramun ba ka muke faɗi ba wannan maganar zakewa ce jama'a ta saba wa ƙa'idojin ilimi duk labari gaskiyarsa daidai ce rashin gaskiyarsa ba daidai ba ce amma abin da ake ce makagaggen labari daban yake da gama garin labari Allah sa kun gara abin da ke ne Mana shi labari da ake rubutawa a nobel ko a tatsuniya ko a kissa ko a riwaya mai faɗa daman ya ce wannan labarin kagagge ne ma'ana ƙarya ita ce faɗa abin da nake so a gasgata alhalin ba daidai ba ne shi ko wancan mai faɗa dama ya faɗa cewa ba gaskiya ba ne bai so ka gasgata ko muna yara ma maka tatsuniya sai a ce ƙurungus kan kusa ga nan ga nan ba gaskiya ba ce ƙarya ce ko tsoho da ta muku shi ta ga muku ƙarar cewa ba gaskiya ba ce to idan muka ce fa yanzu rubuta littafi don labari mujarradinsa haramun ne to hatta duniya ma haramun ne musan wannan sannan littattafai na musulunci wanda ake amfani da su wajen adabi kamar makamatul hariri su ma fa tatsuniya ne ba mu taba jin malamin da ya inkarin su ya kamata masu faɗa wannan magana su san waɗannan maganganun sannan waƙoƙin larabawa na jahiliya da sauransu a cikinsu akwai tatsuniya da yawa an karanta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suke na alwukufu alal atlal da zikirul mar'a da sauransu ba fa da gaske ne akwai matan ba ba da gaske bane khayal ne kuma an yi a gaban manzo Allah wa qabbana su'adu annabi ya ce mishi ka zabga mana ƙarya wata ce su'adu ba har ma kyauta annabi saka duk labarin da ya zama akwai wata hikima a cikin sa akwai wata fa'ida akwai wani alfanu akwai abin da zai amfani mutane da duk labarin da aka dinga wani muna koyon turanci edit wane ne eh, cike and a abo di malaika wanda aka yi mana a muna firamare da sakandare eh, eh, makaranta boko duk ba labaran karya bai? amma ana amfani da su ne da irin wanda ake a cikin mutsala'a wanda ake a cikin alkira'a walfaham. da wane ne irin wannan labaran a ce ga wani ya je kasar waje ga wani ya hau jirgin sama ga wani ya je asibiti duk wannan labaran ana yin su ne dan a koyi wata hikima ko ya halatta a yi su ya halarta jama'a kuma ya halarta amfani da su dan tarbiyya dan garantarwa yawwa ya halarta wannan shi abin da malamai suka faɗa duk wanda yake a cikin akwai barna a cikin ta ko da labarin na gaskiya ne ko da abin da ce true life story ne to haramun akwai alfasha akwai zagin Allah akwai fasikanci akwai yada barna akwai cin mutuncin wasu akwai kazafi to wannan haramun ne dama a bisa asali sai ka tabbai shi aka ce me zaki ce game da waka tace hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun waka zance mai dadi a cikin waka yana nan a matsayin zance mai kyau mummuna yana nan a matsayin shi na mummuna da haka abinda nake cewa take take kawai shine akwai zakewa wajen hukunci kawai kai kudin gora kace duk wani labari da aka rubuta wanda ba tabbataccen labari ba haramun ne kada gaskiya saboda Allah wannan takawul ne ala shari'a sai ba za ka ji ta a bakin manyan malamai ba sai dai a bakin ɗan uwan mu ustazai masu zafin kai duk da fa duk da muna cewa barin shi fi alwara taka tsantsan ya fi a ce sana'arka ka sai da rake ne a wulbaru yadda a ce sana'arka ka ne kai marubucin da tafai ne da tatsuniyoyi ya fi a ce maɗaba aka tana buga sun musulmi tana siyarwa ya da a ce aka tana buga littafai ne labarai tatsuniyoyi kawai ya fi a ce kai edita ne na jarida ya da a ce kai edita ne na tatsuniyoyi. sannan tsohuwa da take zauna ta koya ma 'ya'ya a unguwa ai kuma ba ta kai ladan mai koya musu alkur'ani ba ai ba za a haɗa ba ko yawwa ma ya sauri khabizu wadda tsayin a ce ga wata tsohuwa a unguwa ita kullum tana koya wa 'ya'yan mutane tilawa ne wacce kuma za a yi tatsuniya sai a tafi gidanta ta musu tatsuniya ta ce ko da tatsuniyar take da gaske akwai hikima a ciki ba ta samu ladan alkur'ani ba domin shi alkur'ani hatta mai koyar da mas. da calculus da further math da wani ne ɗan physics kai hannahu kai ko ko hadisi kake kura ba kai ladan ne ko da qur'ani ba qur'ani gaba ne ai ina fata mun gane wannan so dan haka a wannan yana nuni zuwa ga wannan ƙari ne akan magana a fara game da halittun sharhi halittun tafsiri halittun rubuta labarai to kuma a cikin labaran muke magana akan halittun abin da ya halatta na daga kirkirar labari ba duka ba sannan ya halatta mutum ya ba da labarin kai irin abin da a ta ake ce ma autobiography asirar zatiya idan kana da wani labari da ya shafi rayuwarka kana ganin zai mutane amfani sai ka zauna ka rubuta shi malamai sun yi tunda al-imamu a at-tahaddud bi nimatillah alimamu sahawi yana da shi ibnu yana da shi malamai kala daban-daban suna yi ballantana kuma a yanzu zamanin da muke rayuwa kusan kowane malami yanzu yana da tarihin kan shi rubuta alal akal yana da cv da cv na yi tarihin kanka ne an haife ni shekara kaza wata ta mutu shekara kaza na yi makaranta a gari kaza a rimin gado daga nan ba kuma dan bata shikenan na tafi jami'ar abin nan mulki ta jami'ar kimiyya ta fasaha ta jihar imo kaza kaza kaza har dai karshe jimana ya na takwas mata na hudu na shida sun taɓa mutuwa gidaje na guda ashirin ne a kaduna kun mun gani Allah ya samu dace za mu sura anan Allah ya kawo mu ƙarshen wannan dogon sharhi da malami idan Allah ya kai mu darasi na gaba abin da ya rage mana a wannan hadisin shine za mu karanta ayoyin nan mu dan bi su fisha haka sama sama Allah sa kai ya cinye awa ɗaya shi ne, ko ya wuce awa ɗaya eh yanzu ka tanno maka ma hadisin nan kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lokaci